Kakakin fadar gwamnatin Najeriya, Malam Garba Shehu ya mun ƙarin bayani. Ƙarin zai tabbar cewa tattaunawa aka yi da su waɗanda suke rike da su kuma Allah ya sa har aka shawo kansu suka saki wa'annan profesa profesa guda uku na jami'ar Maiduguri wa'annan mata kuma ka san goma sha shida ne lokacin da suka shiga hannun wa'annan 'yan ta'adda kuma shida daga ciki dama tun lokacin an kashe su saura goma ne da ransu to wa'annan goma da masu ran su ne aka sake su yanzu haka da muke magana suna kan hanyar zuwa Abuja muna fata cikin dare na asabar din nan za su iso Abuja don likitoci su fara duba su. Yawa to karin bayani da muke nema shi ne. a sojojin Najeriya sun yi gumuzu da waɗannan mayaka na Boko Haram. A tattaunawa ne aka yi aka karɓo su. Idan ka ce tattaunawa ne 'yan Najeriya za su su ji a su san cewar ko an biya diya? A ni ba min wannan bayanin. abin da aka biya? A ni dai ban ban tambaya ba kuma ni ba gaya mun komai dangane da shafi wannan ba. Koda na tuntuɓi kakakin jami'ar Maiduguri Farfesa Danjuma Gambo ya shaida min cewar su a hukumance har yanzu ba su da labarin an suka waɗannan malamai na jami'ar tasu. Hassan Mai kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.